3 in 1 mako za ga akwai akwai akwai rakibu akwai sa'iku akwai ka'idu so saboda haka za ka gaje wannan ne so sai ka ga gashi suna da irin wani abubuwa but depending upon the run ko m da shi mutum yake da shi na wannan ba muna fighting wani kan cewa mutum ba zai iya haihuwa ka yi da yadda ka ga dama ko the choice is yours to za ka iya yin da abin da ka wannan so amma da yawanci predominantly kama a ƙauyuka zama kuna ɗin ta fi yawa za ka ga yawanci inda lokacin damuna a lokacin sanyi ko ba haka ba za a kuna ta mostly kuma yara sun fi samun scald irin scald shine in mutum ya sa hannun shi a ruwan zafi ko ya sa hannun shi a cikin ruwan miya ko waye da sauransu za ga su ya fi faruwa a maimakon kuna ta dry heat ko na dry heat wanda ga an samu na wannan na kamar wuta dai in ce wuta ko wuta normal wuta yankun da wuta mutum ya fada ciki ko ya shiga ciki ko ya waye shine wannan an fi samun kamar shi wancan na na ruwan miya din in ya ga miya tana watsar watsar to sai zata wani abin wasa ne sai kawai sa hannun shi so yawanci an fi samun wannan problem ne sannan ingestion ko haɗiyar wani abu kuma yawanci sun fi haɗiyar kamar kwabo ne ko wannan ba mu da ba mu da coins yanzu amma dai sukan iya yanzu sukan sa ɗan beat dan irin wani abu da ita beat kaman jigida jigidan nan abin jigida ko abin eh, wannan din abin wannan sa gashi nasu sai sa shi a cikin beat ake cako to kenan sai sa shi a kunne ko sa a hanci wani sun ga gyada sai su ce kai wannan gyada ya dace ci a sa a hanci saboda wasu suna yin life of imagination sai sa abu so most of them haka yi wannan shine problem amma in a medical emergencies ne which is uniformly eh, kan yi affecting everybody shine kaman ba so occlusive crisis impatient with sickle an gane ko a sickle cell disease shine na samun ba so occlusive crisis saboda haka wannan na gani everybody knows about sikila now there is no need of wannan ko babu kawai zan yi briefing ɗinku ne kawai shine haka ba su occlusive occlusive crisis so saboda haka wannan eh, ba su occlusive crisis shine kanca normally an yi a tarihi na duniya za a yi eliminating din ko a yi omitting ko a yi avoiding din sikila an gane a yi kamar yadda kuwa sani mostly ana da true counseling za ka dinga ba da shawara kan cewa to idan ka san genotype ɗinka sai ka ɗan ko ka ɗan eh, ba wannan da sauransu misali kamar yanzu tunda kun san genotype ai ko a genetics ɗin za ku iya tunawa ko akwai genotype akwai akwai phenotype haka waye bai san genotype waye bai san phenotype ba nan to sai kai shiru mostly eh, genotype shine genetic makeup na individual mana genetic makeup na individual asalin halittanka gundarin halittanka in kai dogo ne ba genotype bane ba an gane ba in kai gajere ne ba phenotype bane ba in kai eh, what is it called in kai fari ne ba phenotype bane ba in kai baki ne ba phenotype bane ba ai ba genotype bane ba so wala ana ce musu phenotypical ma'ana an ce pheno ana nufin physical appearance na mutum Shi ake ce mishi phenotype ma'ana idan ka ɗauka origin ɗin daga jin ne asali daga jin mutum yake faruwa an gane ko asali daga jin to saboda kamar yadda kuwa sani wanda jin kurga kun tuna irin a lokacin da kuke da anatomy of the cell in kun shiga cikin nucleus din shi cell membrane is the outer covering of the cell which is semi permeable cytoplasm is the space between the nucleus and the cell membrane which is made of inclusions and eh, me kuke ce musu inclusions and wane ne bible abubuwa din na ciki so mitochondria su some so golgi bodies su waye da sauransu su waɗannan saboda haka su ne living structures na cikin cell saboda haka su ne masu fomin kaman eh, what they call it eh, power house wanda ke dna and the rna ribonucleic acid da deoxyribonucleic acid da ribonucleic acid wanda yake a cikin cell originally asalin halittar mutum daga cell yake farawa in za a yi nudufa ɗin a ce nudufan mutum ne shi kenan sai ce to nudufan ka cell ne an gane yasa suke ta rigima tsakanin sayintis da masu hadisin nawawi hmm. na arba'una hadisin na mai cewa za a zo a yi shekara kaza a yi wata kaza sai a mishi kaza wata kaza sai a mishi kwana arba'in hmm. sai zama daga nudufa sai zama gudan jini sai zama tsoka sai zama kashi sai waye suna rigima da scientist akan wannan lamarin saboda su suna ganin kan cewa gaskiya ba batun busa rai bane ba eh dai a kira abun wani abu daban ka gane ko ma'ana yana da ikano eh what they call it literal meaning nashi kaga ma'ana an ga conflict din halittarsa kan sai a zo a busa masa rai sai ya zama kan cewa ce mishi to shikenan kai dan banza ne ko dan kirki ne hmm. saboda haka to idan an busa mutum duk aikin banzansa da yake da shi sai ya rage ko tsakanin eh, dan yan zira'i ne haka sai a zo ce sai aikin alkhairi sai shiga aljanna sai kuma an busa mutum sai ta aikin alkhairi alkhairi alkhairi saboda an ce dan banza ne sai ya bari saura kaɗan sai sai sai ya abun banza sai a busa sai sai a ce to shikenan sai littafi ya rigaye shi <laughs> yawa sai kenan sai ya zama wannan to su a wurin su mostly in the hand of scientists an gane wanda suke cytologist ne wanda suke anatomist ne wanda suke physiologist ne suna ganin kan cewa batun rai tun daga ranar da aka samu fatalization to suna ganin kawai an riga an samu rayuwa ne kun gane ba in an samu fertilization tsakanin nudufa na namiji da nudufa na mace spermatic cells ovum and the zygote ake ta ovum an and somatics san hadu sun yi makin din zygote ba saboda haka to daga lokacin da aka samu wannan shikenan kawai mutum ya samu ransa shine zai dinga growth and development har ya iya zuwa ya zama food matured eh, baby saboda lokacin haihuwa sai a zuwa ya haife shi to a wannan tsakanin akwai wasu halittu a cikin tsakiyar nucleus haka tunda wannan cell ne haka ko haka yake saboda haka wannan cell membrane wannan daga nan zuwa nan shine wannan ne nucleus which is central part of the cell saboda haka a nan wasu yan karukuce suke akwai nan ma wasu yan karukuce suke an gane aiko so most of the karukucen da suke cikin nan su ne suke aiki na cellular activities normal cellular activities amma batun multiplication da replication da proliferation saboda haka su kuma in waɗannan na cikin nan su ne suke bada dama wajen yin wannan abubuwa saboda haka annan ne ake samu abin da ake chromosome saboda haka tunda ana samun chromosome a cikin nan to su waɗannan chromosome su ne suke breaking down an gane izuwa alam sale akwai abin da suke cewa mitosis ko wanda za ya yi developing into ya cewa akwai abin da suke developia ka gane ko an wannan mana single and double ko kuma undergoing mutation saboda haka to mitosis shine wannan cell din idan idan kwan mace da kwan namiji suka haɗu saboda haka sai su forming din cell guda ɗaya ka gane ai in suka yi forming cell guda ɗaya to shi wannan cell din shine zai dinga rabuwa ta tsakiyar nan yana darewa yana zama yana ta hayyafa hayyafa hayyafa hayyafa sai yi mutum normal mutum to saboda haka wannan to wajen process na hayyafa din to anda wannan abin na ciki shine yake yi wanda yake shine chromosome an gane ai to shi wannan chromosome a cike yana da chromatic a cikin chromatic din kuma akwai gene an gane ko to shi gene din shine yake daukan trait da character da behavior an gane ko daga iyaye zuwa jikokinsu iyaka tsawon yadda Allah ta'ala ce su zama so saboda haka shi wannan shi ne yake ɗauka din to shi wannan jin ɗin a cikinsa shi yake determining in yana nufin genetic make-up na mutum ne genetic make-up na mutum ne sai a ce mishi mai genotype an gane? genotype sai a ce mishi to a genetic make-up ne mana gene yadda aka yi aka yi gene ɗinka sai a ce maka to shi kenan in kuma phenotype ne an gane ko ma'ana physical look na mutum shine sai a ce mishi to phenotype but amma phenotype originates from genotype kun gane ko phenotype daga genotype aka same shi saboda haka shine shi phenotype yanda yanin mutum yake zama ake ganin shi a halitta shine abin da yake nufi da phenotype a'a dogo ne a'a gajere ne a'a baki ne a'a fari ne wani yanayin abin da aka gani ka gane ko wannan phenotype kenan to amma kuma in genetic ne shi kuma ba a ganin genetic da idanu an gane ba ba za ka iya ganin jin da ido ba sai dai shi yana cikin wannan fansan nashi in za ku yi tuna lokacin da muka yi darasin genetic kurga sai dai kun manta ne amma duk mun yi magana a kan irin wani abubuwa za ga a cikin din kowanne yana wani muna da misali muna da konso muna da sulat guda 23 ko 23 ne ko yawa 22 ka gane sunan da suke daukan ana sa suna ci ana ce musu sex link characters wanda suke daukan gaba ɗaya ɗabi'a ta mutum da halayen mutum guda 22 su suke dauka amma kuma guda ɗayan da ya rage na 23 shi kuma shi yake ɗaukan yanayin yanayin ɗabi'a ba ɗabi'a ba kai yanayin a namiji ne za a haifa ko mace ne za a haifa hmm. an gane ba hmm. saboda ga ce namiji za a haifa ko mace za a haifa so most of the elements problem din shine kanta sun fi akwai genetics conditions wasu matsaloli da suke faruwa a cikin gene a cikin wannan concern an gane ko sai a toto genotype ne alal misali kamar akwai abin da ake cewa sikla an gane in an duba sikla sai a ce ok to genotype din shi ya faru sai ka samu kanci ok tun da siklin ne a cikin wannan kwanson sai a ce akwai kwanson wanda yake da aa kun gane sai a ce wannan aa din in an yi genotype that means aa saboda haka wani kuma an yi wani kwanson sai ya zama yana da as hmm. an gane wani kwanson kuma sai a ce yana da ss so saboda haka wani in ya zo a rashin lafiya na sikila sai a ce to waɗannan su ne guda uku da suka taƙaita. ka gani ɓangaren matsalar jin da take da nasaba da halittar jinin mutum an gane so ita ta taƙaita a kan halittar jini ne kawai sai a ce to akwai maganar batun ka gane sickle cell disease sai a ce ok akwai aa akwai as akwai ss wannan su ne guda uku da ake iya samu saboda haka wannan kenan in an zo akwai ada wanda suke da nasaba da jinin kamar alan sale hemophilia mm. an gane hemophilia a hemophilia b da kuma wani abu da ake ce mishi wanda yake haifi nasaba da 'ya'yan sarauta a gane shi yawanci 'ya'yan sarauta ingila su suke irin wani abin har ma aka ɗauki sunan rashin lafiyar sai aka dangana da wani mutum da ke kusa da wurin an gane so saboda haka sai a ce hemophilia ita ma tana da nasaba da jinin mutum ne an gane aiko amma me shi wancan ko ba batun sikila ne. batun idan mutum ya ji ciwo ne sai jinin ya fi tsayawa sai jinin ya yi ta zuba saboda problem in shine a cikin clothing factors sunsa jini ne tunda muna da clothing factor mm. muna da erythrocyte wanda ke cewa red blood cell mm. muna da leukocyte wanda ke lymphocyte basophil eosinophil neutrophils wanda yake shine white blood cell muna da red blood cell white blood cell muna da platelets to wannan a platelets ta gane saboda haka shi wannan platelets a cikin clothing factors saboda akwai kone wanda ake mai trombin hmm. to shi wannan trombin din akan samu problem wajen aikin shi so yawanci trombin din is not active mana hmm. trombin din is not active abin nan gani shine kan cewa impatient with hemophilia amma da lafiyan da ke hemophilia ba ku taba gani ba ne ba muna hira ni ma ban taba gani ba amma an ban labari shekaran ko shine muna hira da take cewa ai ta taba gani tana da wani nebo mai hemophilia hmm. idan ya ji dan cat dan just minor bruises in ya gurje anan jini ya ta fita bayan da za a tsaye da shi don kawai ya kurje don kamar mai zance ne dan scratch haka jini zai ta bulbula kawai bayan da za ka yi kai control yawanci to shi na kisa mana inability of blood to coagulate mana yawanci a samu uh, jinin ya kin daskarewa because al'adar mutum shine kan cewa a cikin jinin shi da yake circulating ba mm. in akwai wani abu kamar gishiri ah. da ake ce mishi heparin ah. to shi wannan heparin din aikin shi kawai shine kan cewa ya hana jinin daskarewa a cikin jini ana heparin is anticoagulant yana hana jini ya daskare a cikin jini saboda ya ci gaba da jini ya dinga aikin sa yadda ya kamata to problem din shine idan heparin din shi kuma heparin din idan ya fito waje ka gane ba idan jinin ya fito waje in ya gamu da iskar waje saboda haka to under the influence of thrombin ka gane sai zama cewa akwai thrombin akwai prothrombin sai sai ka kan cewa an samu sai jinin ya daskare sau da yara ga an yanka dabba an yanka dabba haka daga an yanka ruwan injinin ya fito za ga ya daskare nan take to saboda haka yanayin in ya gamu da external environment sai making din wani abu haka kaman kaman kaman wannan kaman net kun gane ko mm. shi aikin su kenan kawai in ya makin abu kaman net saboda haka su kuma cell din da suke ciki red blood cell in sun zo su fito he wannan net in ya hana su fitowa an gane ba saboda in yana fitowa shi sai su makalkale a jikin netin sai zama sun yi mekin din kamar shamaki ko katanga hmm. ko hijabi na jinin ba zai fito ba sai a ce jinin ya yi coagulating but physically ba ka iya gani ba hmm. ka gane ko amma na haka abin ke faruwa an kai amfani da wani aza kaman ma'ana visual aid na lekawa za ka gane yadda za ka iya ganin yadda yake emission ka gane ko yadda yake yadda yake makin din katangar hmm. amma kamar yanzu ne yanka jiki ka sai jini yake bulbulwa da yana bulbulwa daga an jima an yi noticing waje ne ba cikin jikina ba to za ku ga kanca kan a jima sai ka ga jinin ya daskare a wurin to naturally shine kanca su wannan daga cikin jinin akwai wannan abin da yake zuwa yake wannan ragaragar shi kuma blood cell din ya tashi fitowa sai ya zo jingina da shi kenan sai wurin kawai ya rufe sai zama jinin ba zai iya fita ba to in mara lafiyan da ke da hemophilia wanda yake genotype ne disorder ne na gene hmm. shi wanda yake to wannan abin da yake wannan raga babu shi a jikinsa kun gane ko wani abu da yake ragaragar ragar babu shi a jikinsa kawai da gabon nan sai ta kurkuro a zama kamar protection kenan malam shi wannan eh da hmm. ba ya sai protection ai so zama da kan ya zama baya fushi shi kenan sai wannan akan samu wasu suna da hemophilia amma da worst part of it a wannan karan kuma shine kan cewa su mata ba sa hemophilia maza ne suke hemophilia ah. ka gane ba alam sali ko da ka inda ni ina da predisposition ina da damar na haifi yaro mai hemophilia in dai ya mace za a haifa a cikin 'ya'ya na, to ba su taɓa yin hemophilia ba saboda suna da resistance na zama hemophilia so ko da 'ya'yan sun zo sai dai 'ya'yan su zama kariya mata su mm. kuma mazan su yi ta yin hemophilia kun gane ba har mm. abada ba yau har abada ba za ka taɓa ganin mace da hemophilia ba so mana a misali a ce mm. mace ce take da hemophilia dan namijin bai da shi to ba za a iya haifar mata yawa shi namijin shi ne mai hemophilia matar take mafila so saboda haka ta za su yi wannan su so a bada ayan su su dinga haihuwar kariyas ne ba su dinga haihuwar ba su dinga haihuwar hemophilia ba hmm. what i'm saying is imagine there must be a combination between the two couple i mean tsakanin mutane guda biyu idan namiji yana da kamar ni ina da hemophilia matata tana da hemophilia kaga shikenan fada daidai kenan sai in aka zo za a haifi ɗa ba sai a haifi mai hemophilia ba in za a haifi mai hemophilia saboda haka in mata ne dukansu ba su hemophilia ba saboda suna da natural resistance na hemophilia amma in maza ne su kuma na haifi maza saboda sai su dinga hemophilia su dinga zama masu hemophilia to in akwai inda ba da aka yi dan kai prevent hemophilia tunda ka riga kai aure sai kai ta roƙon Allah Allah kanka bani ɗan ɗa namiji ba ina ganin is better ko to sai ba I know your man is not here ai shikenan ko eh sai ka roki Allah ka ce Allah ta ka ban namiji saboda ka ban mace saboda haka ba ya fi da hemophilia ba kun gane abin da yake nufi ai ba za a haifi mai hemophilia ba an kama da haka shikenan eh, mala abin da kake son gane so shi hemophilia din mm. so ana samun mata ana samun yawwa ana samun mata ana samun maza but amma su mata su suna da natural resistance kamar yadda an yi bari yanzu duk mata da ka ta yi bari a rayuwa simple duk mata da ka ta yi bari a rayuwa in zaka ba asalin jin din zaka samu kanci namiji ne saboda shi namiji wawa ne in za a yi bari shi ake bararwa <laughs> ba a haihuwa ba a bari that's ba a barin mace ba a barin mace on no account in an za a yi bari duk barin da za a yi duk wani ciki gama ta barar da shi ta barar ba ta barin mace ba very rare ta barar da mace ta fi an fi saboda suna naturally suna da wata takama ba su da nauyi ne mana. eh ma'ana wannan ra'ayin shi ne ma'ana naturally suna da strong they are strong ka gani a suna iya tolerated in embryonic life fiye da namiji amma shi namiji bai bai iya tolerated in embryonic life ba ka gani to kaga it's just like that so an samu bari kamar guda goma za ka samu kanci very rare ka samu mace daya dukkan su maza ne so an samu bari guda hamsin haka na kai ko guda ɗari aka samu za ka samu mostly mata ba su guda biyu ba za gaba ɗayan su maza ne saboda su they can't withstand ba sa withstand the challenges a lokacin da suke cikin wasu amma sun fito waje kuma sai su maka kasaika su ce kan cewa beside I'm the husband ka gane ai ka gane abin da yake nufi mm. ya bambanta da kamar mace ta sha magani ta barar da ciki eh a wannan ba bari ba kenan wannan ai in an ce wannan ka gane misali induced abortion ba spontaneous abortion ba ba inevitable abortion ba imana eh, induced abortion ya they want to decide ma'ana kin shi ka so ki abortion in pregnancy din so that one doesn't concern ka gane ai akwai almarawa da kace wai yaran suna zuwa da magunguna a hannunsu a tare ko Eh, amma dai ita mallo ne yaushe yaro zai zo da magani a hannu ya rike an gane already tablet din da shiga ta ina zai fita ta zai fita ta cikin ciki ne bayan ya narke bu makirobila daga makirobila ya je blood supply to the what is it called to the uterus ka gane sai an yi supply blood supply sai ya tsallaka ya fita cikin wani artery ko cikin wani wannan vessels ah, ka ba wannan ba amma dai sickle cell hemophilia sickle cell thalassemia da kuma other conditions dukansu under genotype ne ka gane ma'ana under genotype ne a cikin jin din ne problem ne ke faruwa a asalin halittar mutum kun gane ba asali da haka suke zuwa ko dai ka zama dan ba ruwanmu wannan ba ko dai ka zama haka which is free haka dubaran yake free ko dai ka zama haka ko dai ka zama kariya ko dai ka zama haka ka gane sikila sikila so haka ukun naka na yi duk dan adam a duniya haka yake yawa ko dai kalama kai ne free wanda kake baka da problem ko dai kalama kariya ko dai ka zama sikila in ya zo a skill cell ka gane status na mutum ka gane so har ma zaka kance yara kanana da suke ta yawan rashin lafiya za ce to me genotype din sai a ce wake genotype din gashi mun yi genotype ya ce eh, eh. ka gane ba saboda haka shi kenan za history to rashin lafiyarsa daga wani bangare ne daban ba daga genotype bane ne ba sannan ko da ya zama kariya ya zama ss ka gane ba asme ko kuma ya zama sikla either of the three ne ko dai da jin wannan wani zai ne wanda duk duniya ta sani kuma ma yan gurubin kana matsa gurubin yan nanaye ka suna ta zuko maka you should know your junior type kala kala ai ta maka surutu dai wannan ba a mata kaza ana mata kaza wancan ana mishi kaza ana mishi kaza wai duk wani abu ne da ke predominantly matsalar na makaranta dai shine kan cewa akan wayarwa da mutum ilimi ya iya fahimtar asalin me ake nufi so generally haka type ne yake wannan amma ka sani akwai other conditions wanda suke a genotype ne and from hematological origin Shi ne magana akwai other condition like hemophilia ka gane ai sickle cell thalassemia da waye da sauransu wanda suke gaba ɗansu daga blood ne irin su eh, what is it called eh, hemophilia thalassemia then sickler. wanda suke asalinsu daga origin na blood ne ka gane ko akwai other conditions wanda suke daga genotype ne amma su kuma ba blood conditions ba ne ba ka gane ai wanda ba blood conditions ba ne amma asalinsu daga genotype ne sai a ce to shikenan ai a jin ɗinka kake da wannan problem ne ka gane sai mutum ya ɗauka kamar yadda muka yi kwanaki ɗin nan conditions da suke fara irin su ketonuria ka gane pku mm. saboda haka zaka akan samu wannan abubuwan irin polycystic syndrome irin su mdh mm. ka gane irin akwai akwai za a gosu yara sun girma sun girma ba sa tafiya ka gane so wannan abin da yake ce mishi ban sunan shi eh, down syndrome down syndrome ka gane ba hmm. za a yaro ya girma ya girma ya girma shekarunsa a ruwa ruwa ma kafarsa ba ta ya daukan shi hmm. saboda yana da muscular atrophy ma'ana asalin mm, naman kafa din ba iya dauka saboda because akwai bony frame akwai kashi amma naman kafar bai da fawon da zai iya daukan kafarsa so zai shekara aru aru a zaune zaman ma ba zai yi wani lokaci wasu kuma a suna zama amma ba sa tafiya za a gan shi ya yi katoto amma baya tafiya sai ya ce to da saboda because yana muscular atrophy yana da problem na namansa namansa bai da power da iya supportin nan kashin suwan su ci gaba da tafiya so dole ne sai ana koya mishi musamman ana koya mishi buruntu da hawa sama ka gane kamar a samu dan karamin lada sai a sami shi sai ya dinga hawa yawanci akan kai shi kuma wajen ƙwararru wajen koya tafiya suna koya mishi tafiya kamar yadda muna yara da can aka mana keken wani abu na zata ta ko iyaye yara su ja ta wasu kuma su yi na katako haka mai kafa biyu din nan da kuma kafa daya gaba to irin wannan is all method da ake bi na training da yaro da zai zama yana wannan problem din to kaga su they are from genetic origin genotype ne amma ba bangaren blood ba amma wannan wannan lissafa muku genotype ne bangaren blood an gane ai genotype ne bangaren blood so amma in su phenotype ne kawai physical wannan ne ba ruwanmu da matsala a na phenotype ko phenotype have no yalon sale kamar wasu rashin lafiyoyi a ce kawai shi kenan ya yi tsawo da yawa ka gane ko in ka yi tsawo da yawa ina ruwan wani mutum ka yi tsawo da yawa ko kuma ya yi gajarta da yawa a ce ya yi gajarta da yawa Kamar dwarfism dwarfism in mutum ya zama dwarf sai nuna, ina ruwan wani da wani ma'ana ka zama wada wada yana rashin lafiya ne kai <laughs> ba rashin lafiya ba ne ba kawai halitta ne dan dukurkuri kawai yi kangar ka dukurkuri kawai shi kenan ko kuma a ce maka ah, a ka yi tsawo da yawa to kaga wannan shi ne ko kuma ka yi fari da yawa za a ce a ah, ya jazun rake kaga wannan ba da matsala ko baki kirin yake to kaga wannan shi ne phenotype da ake ce mishi ma'ana physical appearance na mutum kenan to amma ka sani kan cewa phenotype din masu ma akwai abubuwan da suke daukan phenotype ma'ana a cikin nan din ne ka gane suke daukan physical appearance na individual ma'ana a cikin nan ne suke ɗaukar physical appearance na individual kamar aka yi crossing tsakanin alan sali gajeren mata da dogon namiji ko doguwar mata da gajeren namiji sai suka haifi ɗa to saboda sai a ce to shikenan waye sai ka zo law of dominance ko kun iya tunawa ai law of dominance nan ko wannan ake cewa wannan dogo ya yi dominating gajere ya A ai gajere yawa saboda haka kan some they are recessive recessive some they are dominant wasu sukan zama dominant wasu sukan zama recessive yawa saboda an shike nan in ka zama recessive shike nan amma akan fi da wasu wasu characters eh tsakanin dogo da ah. gajere akwai a a nufi na ba idan an zo in an zo wurin ba in an zo aka ga kai ka sani ai me yasa alun sai in duk in gajeru in gajere ne mata din gajere ya ce matar mai gidan dogo da aka tashi haihuwa sai aka haifi gajeren yaro mu an tashi me za a ce sai a ce ai eh, gajarta ta yi dominating din dogo ko shi ne kawai magana ko kuma an zo ce in dogo aka yi yaro sai a ce ai dogo ya dominating din wannan wanda a ka'ida na genetics akwai dominance ka gane ko akwai dominance akwai kuma ma inda alam sali akwai indeterminant whereby gaba ɗayansu sun kasa fail to present themselves ka gane ma'ana yaron haife shi ba dogo ba shi ba gajere ba ya zama tsaka tsake kenan sai a ce gaba ɗaya two characters din fail to present themselves ma'ana ɗabi'un guda biyu sun kasa nuna kansu a phenotype ka gane kun gane abin da ke nufi aiki amma a genotype ba ganin shi za ka yi ba internally yana cikin jikin mutum kun gane ko shi ba a ganin wannan da sauransu shi sa ma za ka kawo maka wani abu. muka to shi ba ganin sikila ba sai ka jan an gwada sai ce mutum yana sikila ko kariya ne ko kuma hispiri an gane ai so ba za ka iya ganin abubuwan ba ana shi magana hemophilia philia din nan shine dai kisa dan wani abu ne no eh, eh, because it's not a medical emergency amma dalilin da yasa shine saboda maganar genetic disorders ka an under blood ya sako ne muka yi magana because saboda kaga wannan sikila din under genotype ne under blood ba abin nake nufi kamar a misali a kadara an haifa yaro irin haka din an lura lalle yana da matsala na wannan har an je an yi gwaje-gwaje akwai yadda za a yi rufiya ya zama ya zama koda ya samu ya no mostly akwai akwai akwai toro counseling yawanci akwai shawarwari za a dinga bayarwa ka gani dan yawanci ma ba a iya ganewa sai in uban uwar da uban mugaye ne ka gane ba yawancinsu akwai wanda ake gane a early stage of life yawanci a shekaran farko na rayuwar sai a gane yana da hemophilia amma wani ko ba a ganewa sai in ya kasance uban da uwar mugaye ka san uban da uwar mugaye shine shi ne in suna dukan yayansu in suna dukan yara din garin duka din ka zan wanda mun ka shauɗa mutum giya zai yi mark to a maimakon yana yin mark sai dinga uzun din blood kawai ya kasa wannan ka gane so mostly a kan a wasu yara da ake ce musu bata ka gane hmm. ka ga bata haka ba hmm. bata nan ce bata shine kaman battering children hmm. ko battering child yaran da ake duka yaran da ake duka su ne zai fuska samun wannan problem So most of the hemophilia eh, identification is more of ka gane a batarin wannan sauransu in dai ana dukan yaron to wata za a ce mun dauke shi jini a ta bulura jikin shi ya a warke da sauransu sai a ce to ai kenan because naturally in children healing process is very rapid is very fast yawancin yaro karme ya karye tunda ai sati hudu yake a maimakon babba ya sati shida mm. ka gane saboda growth and development na kasusuwan su da halittun su yana yi da wuri ka gane to saboda haka yawanci da zai ji ciwo ma ya warke ma baka sani ba wata ma sai dai an yi wannan shi uba uwar ba ta faɗa ba saboda ita munafuka shi saboda haka za ka samu kanta sai wata ra'a ah, sai ya zo ya rana ce me ba ka dauko rigar kamun baban kenan sai ya ce mishi a ah, wallahi wai an koro ne ne sai ya ce to yake nan ban samu riga lokacin yana kokarin ya samu shi rigar sai identify din akwai ska a jikinsa ka gane ko saboda an yaji ji iska a jikinsa kuma zai ce a ah, me ya faru ne to already ya ji ciwo ya warke ma ba zai reporting ga family din ba ka gane ai but in some battling children akan samu wannan matsala din ma'ana iyaye yaran da ake musu duka a gida sosai to sai ya zama kawai an riga an iya ganewa ga abin da ke faruwa to dole ne sai an yi emergency eh, test ka gane ko na wannan din na shi hemophilia din ka gane ma'ana akan number one akan gwada clotting time din su. saboda kowane dan adam yana da clotting time din sa yanda jininsa yake daskarewa da wuri shikenan sai a gwada clotting time sannan sai a gwada PTT prothrombin time hmm. wannan a laboratory suke sai a gwada prothrombin time sai shi ma a gani because hemophilia has to do with prothrombin ka gani da clotting factor 8 da clotting factor 9 ka gani. so saboda haka shikenan hemophilia A clotting factor 8 hemophilia B clotting factor 9 to saboda haka sai zama kan cewa an gano kan cewa ya wannan clothing factors din nasu ke shin suna da ma clothing factors din ko ba su da shi saboda yawanci a hemophilia ba su da wannan clothing factor din ka gane ma'ana ba su da christmas factor shi wannan christmas factor din shine clothing factor 8 eh, ba su da shi kwata-kwata so akwai absence of christmas factor so ka ga neman christmas factor ya kama ka kenan Yawa. to mu kuma eh, a laboratory services mu a Najeriya we are not advanced methodologically wajen ganowa kan cewa okay ya za bi mai saving din ka gane shi wannan platelet ka gane ba ban ce in ba sa yi ba maybe suna yi a littafi amma yanzu nan da ce ya faru in ka ji shikin sai dai a yi kama kame sai dai a nemi alternative treatment ka gane ko maybe a yi plan din shi clothing pattern din daga wasu kasaye da suka ci gaba kamar UK ko waye sauran sauransu matsala saboda bakin ciki that's da only thing bakin ciki in ni ne expert akan hematology ni zan dinga wani abu ko da na karanta abun ba za a so na yi na yin wani abu saboda za a dinga gaina da kima da girma ka gane kan cewa ai wannan in ka gan shi bangare kaza ne hematologist ne musamman involving na irin wannan abubuwa din so yakan iya separating din in an samu mishi blood in an kawo mun blood ba na yi karatun da zan iya ware wannan cells din tunda there are three types of blood cells ko red blood cell white blood cell and platelet to ni na kai marhalar da na yi ilimin da zan iya ware ukun gaba ɗayansu idan an zo ana nema in an ce mun ana son red blood cell zan iya ba da red blood cell zan iya ware shi ina iya warewa sannan zo ana neman white blood cell kawai zan iya warewa in kuma an zo ana neman platelets zan iya warewa kai in an zo ana neman clothing factor 7 and 8 sorry 8 and 9 zan iya warewa saboda in patient with FBI eh, in case in an samu patient da da hemophilia saboda an zo ko za a zo da a ce please ana neman eh, shin kuna da supplement na clothing factor 8 muna da shi sai a dauka a bayar kuna da supplement na clothing factor 9 sai a dauka a bayar in an je sai a transfusion din shi da wannan domin ya taimaka wajen creating din wannan avenue din na immersion ka gane da kuma stopping din bleeding so bala yanzu idan a misali in aka yi aka yi aka samu irin haka din aka ba mu mutum mai irin wannan hemophilia ba zai warke da ɗaya kwata kwata a ah, ba zai ai to da abin da yasa ba zai warke ba saboda daga asalin halittar shi ne daga asalin halittar bargon shi ne babu wani abu ka gane ko saboda haka kana so ya da mishi bone marrow transplant kenan shi ma kamar dai sikila yawa yayi kama da mai sikila amma ba za a bashi bone marrow transplant ba because bone marrow shi yana producing several red blood abubuwa ne ai yana producing red blood cell yana produce in white blood cell ka gane ai yana kuma mostly liver ita ke in platelets da liver da spleen ka gane saboda ma so suke producing din platelets liver and spleen hmm. ka gane ba so saboda ka ga an tashi za a yanka ina kenan za a yi liver transplant kenan ko sai a cire mishi hanta hanta ta a hantar shi sai a sa mishi hantar wani nan sami shantar wani sai ta dinga producer din abubuwa amma there is advanced treatment da ake by patient with hemophilia hmm. because yana iya faruwa ne 1 in 5000 eh yana iya faruwa ne one in five watan uh, an fi samun da sikila fiye da yawa yaushe ne ni na cabin taba gani ba sikila na ga dubu wale dari amma amma malam kaman suna samun delay healing na wound kenan kuma ba ke magana wound wannan ba magana wound bane ana magana blood ne gaba da ba ma ana magana wound ba eh na fahimta eh ana to ba sai ka gan shi ba za ka samu shi eh misali an same shi din yanzu ka kirkiro shi kamar misali an samu hemophilia din eh. yawwa idan ya samu ciwo kaga yana da jini ne fiye da kima ta nan akan iya gane kan cewa iya da hemophilia to shine na ce to ya wajen healing eh, wajen healing na wound din su kuma eh batun healing ba wai mm. problem ba ne ba mm. the identification na ba zai kokari ba ma zai expose din shi to a risk ba na zama ya ji ciwo din na farko saboda yanayin ba su da yawa na biyu in an same su ka gane ana iya identify those within short period of time ka gane ko mm. and sometimes gaskiya yawanci survival rate ka gane mm. is very wannan haka suna za a to kai ma kashi na yi kana da wannan kana nan ba ne kuma very rare gaskiya tunda mu kamar Africa region ba kasai ake samu ba gaskiya ba Africa ba kasai ake samu ba akan samu amma ba wannan ba sannan yanayin kai kawansu ba sa rayuwa mai dan yawa haka so life span din ya yawa life expectancy na su akwai akwai dan matsala amma sun kan rayu ptt ne ko eh prothrombin time ba hmm. pt prothrombin then time ba na pregnancy test ba kuma fa hmm. eh pt an ce prothrombin kenan sai suke time sai suke ptt ptt test za su yi cakulatin time daban prothrombin time ba kamar shi dai mai hemophilia shi ina da sauki bai da matsala kamar mai mai sikila shi dai matsalar shi riskin shi kawai kada ya ji rauni yawwa. sa kada ya ciwo in zai ciwo akwai problem amma ne ba zai ciwo ba eh, zai ci gaba da rayuwar shi so yawanci sukan ba da shawarwari na wasu abubuwa da rayu an an yada da sa yawanci kuma yana da kamar ba irin nan ba ne ba su suna da associations kungiyoyi na da ka samu kankana da rashin lafiya guda sai kawai ka yi rijista da wani abu shi za su ka gane so always mana ba yana ba <laughs> a can inda suke ba zaka su foundations din sun dauki nauyin ka ka gane ku so suka yi supply gaba daya su za su yi designing din life ɗinka in sun maka designing rayuwa shikenan ka gane ku wato malam su ba su da wani physical sign sai an yi test sannan a gano su kenan ba kamar irin na masu sickle ko ah, diabetes ba mostly a ah, me hemophilia mostly akan gano shi ne in ya ji injury hmm. yan ban ji injury bana da hemophilia za ka yi gane ba kun fahimci abin da ke ne ke amma malam shi kuma za a iya sa mai fila yana da a genotype din shi AA ne no ba shi bai da problem ba eh. za a iya samun genotype din sa AA ne so most of them ai kuma dukan yayi yawa a ce ga ka sikila ga ka hemophilia <laughs> <laughs> ah, ba sa ba abin yayi yawa <laughs> eh ba eh, no most of the percentage na genotype na mutane a duniya ma gaba daya most of the wannan they are free a gane AA ka gane ko sannan followed by as ka gane ai sannan the last not the least shine kamar ss to shi wannan ss din shine bai da yawa sikila bai da yawa har yanzu in ka tada gari guda yanzu in ka ci a ware maka masu sikila bai fuka samu mutum ashirin ba ko talatin a gari guda na wannan abubuwan ka gane ai ba ka samu ba da wuya ma ka samu a wannan za ga mostly a unguwa ɗaya sai a samu gida ɗaya ne masu irin wannan a unguwar ma za a samu gida ɗaya ne masu irin wannan to kaga yawanci ss ba su da yawa amma kariyas akan samu kariya da yawa kuma zauna su cigaba da rayuwarsu haka ba wani problem saboda already bi mai gidan in an zo yin crossing din ka gane maybe matar ita as ce mai gidan aa ne to kaga an zo yin an yi crossing kawai za a yi samun kariyas ne kariya and free kariya and free kariya and free so yawanci wanda su ma suka fi yawa ka gane ai amma kuma wannan in ka ga wannan rigimar sai dai inda as da as sun yi aure sai a haifi mai sikila din amma a jahilce still akwai mutane da zai tana da sikila din ma shi ma yana so saboda wai sun ce wai emotionally sun iya soyayya sannan kuma yawancin suna da kyau so ba wani zubin sai ka rubuta tukun za ka ga sai ka ji an ce maka kala. to wasu masu ce to shikenan kawai tunda ba san me educationally wise akan abun ba sai su ce kawai su za su ci gaba da soyayya sai a ci gaba da soyayya sai ya aure ta to kai ma ka riga ka sani ai jinya yau jinya gobe jinya yau jinya gobe jinya yau jinya gobe kullum dai bada jini bada waya da sauransu to shi kenan to amma yawanci in a maza ne ma kuma rayuwar kan yi wahala ka gane kan yi wahala because ko da ka girma ka zama babban mutum still ana struggling da kai ka gane in one way or the other musamman a nan sub saharan region whereby akwai sauro ka gane ai akwai tsanin stress akwai sauro wasu these are the triggers da suke takura mutum mai cuta in sauro ya kalla macizo ya kalla macizo shi kenan sai kuma ka samu sai sai developing abinda ake cewa so occlusive crisis ka gane sai zama cikin la cikin ah, ma'ana cikin basis ka gane cikin blood basis ya zama occlusive da an salim mukaddara da yana da sikila so abin ya tashi crisis din kaga wannan shine blood basis ka gane to blockbase din ai kun ga yana tafiya yana rabuwa guda biyu haka ko in ya tashi shi ma na ya rabu guda biyu haka domin dai a yi supply din jini shi ma wannan ya raba haka kanana kanana shi ma haka haka ka gane wala tun da haka ne kaga kaga this is the major artery ka gane ko this is artery again this is artery this is artery this is artery ka gane ko. saboda haka daga nan wannan kuma shine arterioles. ka gane ko mm. ko arterioles duk yanda ya kira su kamar haka yake in ana magana kamar wannan blood vessels kenan in ana magana wai so wannan blood basis kenan akwai wannan kamar ya kare ba blood vessels ba haka blood vessels ko a blood vessels kun san akwai artery ko muna da artery muna da vein so mostly artery ita suke supplying in blood to the, cell hmm. za a ɗauko blood daga heart sai a tafi da shi sai a gangara sai je samu ya samu sauran cell domin a yi aiki da shi kuma an gama aiki da jinin to bai sake biyowa ta artery ba zai biyo ta vein ne mana in sel ya gama abin da zai da jinin in ya yi amfani da jinin ya yi maybe kamar cellular nutrition ka gane cellular perfusion an gane ai so idan ya gama amfani da su a maimakon jinin ya tun da wannan supplier ce ka gane wannan kuma ita ce receiver so ita pain sai ta dawo da shi most of the veins suna gun su rada sama sama su ne superficial sannan kuma arteries din su ne a can ciki a ƙasa suna kusa da kashi saboda su suke supplying din wannan din to in an tashi kun ga ai tun da alam sali shi da red blood cell yake rbc ba hmm. red blood cell haka ai yana yin kamar donald ne za a gan shi kamar donald duk wanda ya san donald hmm. yana tafiya haka so saboda haka zai tafi haka yana karen din oxygen yani main function ɗinsa functional blood cell shine say oxygen carrier sai dau oxygen din under the help of hemoglobin hmm. hemoglobin yana makala da shi kamar yadda muka sani za ku yi tuna 640 da kariya sun sa da bai so yawanci wannan asali idan aka kera shi a cikin bargo sai a tura shi cikin jini in an tura shi cikin jini to zai haɗu da hemoglobin din an gane ai in ya haɗu da hemoglobin din shi kenan shi kuma hemoglobin din shi ne yake ɗauke da iska yake ɗaukan iska mana in ka ɗau donut ko san donut ai eh. yadda ka ga donut haka ne siffar red blood cell yake ah. to shi red blood in ya donut din a jikinsa kuma a kona abu kaman allilika shi yana da wani abu da yake kama kariya da yake kama iska ah. to saboda haka an tashi to kowane red blood cell guda ɗaya an gane ako yana dauke da 640 hemoglobin a jikinsa a makale a makale a jikinsa saboda haka shikenan to idan idan idan yanzu jinin yana zagayawa yanzu an san lesa da ana yin blood supply through pulmonary artery hmm. to the lungs hmm. to yanzu abu function din su da mai dau oxygen ne kawai hmm. to idan ya je lungs in ya je cikin huhu in ka sha iska ka zuke iska idan ya je wurin to sai a samu exchange tsakanin iska da ka sha mai kyau sai ta fada cikin jini din don ta fada cikin jini din to shi kuma hemoglobin din kowane guda ɗaya a jikin hemoglobin din yana daukan guda hudu ne to saboda haka sai bude sai abin sai ya shiga chap daya chap daya chap daya chap daya kun ga ya rike ko oxygen molecule kenan guda ɗaya hemoglobin guda ɗaya kenan shi kuma wannan 640 ne kun oh. gane ba eh. ma'ana 640 haka mm. saboda haka a guda daya a cikin blood cell guda daya kenan shi kuma a 640 dinnan shi kuma kowane guda daya daga cikin 640 dinnan zai dauki guda hudu shine bayani. Oh. in ya dauki guda hudu shikenan so wannan 640 din suna like da wannan guda daya rak a jiki mm. yawa to kamar an ce me zan ce kamar basket da basket da zai dauka eh, kaya to saboda haka wannan wannan 640 din a cikin guda ɗaya rak suke so wannan na biyun shi ma yana 640 wannan na uku ma 640 wannan 640 so sai ka yi shi by hmm. an gane ba so wannan 640 din by 4 so 640 saboda haka kowanne guda ɗaya a cikin 640 yana daukan 4 oxygen molecule hmm. mana yana daukan eh, iska guda ɗaya sai ya makale a cikinsa daga huhu kenan in ya tashi kenan sai ya gangaro sai shiga zuciya ita kuma zuciya sai ta buga idan ta buga shi kenan sai a yi supplying din jiki yawa sai a yi supplying jiki sai ya dinga tafiya a kansa amma problem din in ana roshin wani lokaci iska ba ta tsaya ta shiga wannan kwandan hmm. kun gane abin da ke nufi ba dole ta shiga cikin hemoglobin din ba saboda in ta ga dama in ana yin roshin kawai shi kenan gudun sai mata sauka daga cikin jikin hemoglobin ta gangara da kanta oh. saboda because ana bukatar ta emergency mm-hmm. to sai ta gangara da kanta ko ta tafi inda za ta je kun gane aiko mm-hmm. sai ta gangara da kanta sai ta tafi inda za ta je sannan kuma shi wannan hemoglobin din wawa ne kun gane ai mm-hmm. shine a Hausa haka za a ce mishi amma a Ingilishi ana ce mishi unstable compound ko san unstable ai eh. ma'ana bai da tabbas idan ya ji kawai in an loda mishi hudu ya mishi nauyi sai kawai ya zubar da ita ba ruwan shi <laughs> eh, yawa sai kawai ya zubar da ita so zo da gazi shi sa'u yadda yake wannan so hemoglobin is unstable compound yawanci tana wannan kawai shi kenan sai kawai zubar da ita Don in ya zubar da ita on its own za ta iya gangarawa da kanta oxygen din sai ta tafi sai ta je ta function din da oxygen yake yi a jikin mutum ma'ana menene shine cellular nutrition production of energy ka gane ko ko heat domin a samu normal aiki na day to day life kun gane abin da ke nufi so wannan abun haka yake to in yana tafiya sai dinga tohuwa so kaga daga atiri babba mm. ka gane sai gangara sai je abin da ake cewa arterios arterios su ne kanta yan kuci kuci wanda su girman su bai kai wannan ba shine ake ce mishi arterios so kaga atiri in mun dauka sai ka ce ba saboda haka in ka ce artery sai zama from artery sai a ce mishi arterial haka ake ce mishi mm, arterium kun gane ko so arterial so daga wannan arterial sun kuma sai a ce mishi to yana zama capillary capillary yes saboda haka ta ce capillary mm. saboda haka su kuma wannan artery manya-manyan artery manya-manyan suke da girma mm. Aterios wannan yan ƙananan su ta yake ce musu aterios yan kananan afuwan ka yi shiru ka sake magana ka fita daga nan <laughs> saboda haka wannan kuma aterios ne wannan su ne yan ƙanana din hmm. aterios kenan sannan in sun ci gaba in sun je dab da cell za su ba cell abinci sai su zama capillary kuma capillary yan mutsi mutsi mutsi ne wanda suka yi daidai da cell za su zama a gindin cell saboda haka sai a samu abin da ake cellular bed mana tsakaninsu da sel ba sa kama sel din amma suna da suna kaman wannan shine sel din to ba sa iya zuwa cikin sel din haka suke daga nan ne wannan bed ne so sai zo su makale a nan kawai saboda haka in suka makale a nan haka haka za su makale sai su haka sai su wannan to a nan suke tsayawa saboda in ta zo nan kaga oxygen in ta zo nan saboda sai ta tsallaka daga nan sai ta faɗa nan kun gani shi ake ce masa eh, intracellular space sai ta tsallaka nan in ta tsallaka nan sai kuma nan shi kuma is permeable mana yana da kamar yadda in ka zuba a ruwa kamar riga ne in ka zuba ruwa gani ruwan zai wuce ta jikinta to saboda haka ita oxygen za ta yi shiga ta nan sai ta shigo nan sai ta yi aikin da cell yake ala misali cell ne na ido wanda yake gani to dole ne da must be oxygen saboda cell ya iya ganin mutum sai function dinsa na vision kun gane ba ala misali bayan wannan sai kuma in food nutrients zai sake zuwa cikin daga nan daga capillaries ba food nutrients kamar an misali glucose sai shi ma sai tsalle with aid of insulin in za ku tuna a diabetes so uh, sai tsalle shi ma sai fada cikin nan shikenan sai a haɗu da oxygen da da glucose an gane sai a produce din energy wanda shi ne energy din shi ne in form of ATP adenosine triphosphate adenosine monophosphate adenosine diphosphate adenosine tetraphosphate amma da energy ne yanda cell da zai dinga yi amma tunani ne kamar ana darasi kana jin yunwa mm. kaga ne kaga babu wadatun energy a koro ka kenan sai a ce a ah, ya ke malami ba gaskiya karatun nan ba na gane because already brain cell din ba sa ba enough energy ai da ba ce me yasa ba ga ce to ai yunwa nake ji saboda ma'ana babu wadataccen energy a cikin cell din to saboda kaga shine so saboda haka each cell have its function cell na ido yana gani ko cell na skin yana fita zufa kun gane ko cell na yin gashi yana fita gashi gashi yana tsawo cell na larynx da wayansa yana sa mutum ya yi magana cell na jin magana yana sa mutum ya ji magana sannan cell na nama yana sa mutum ya yi tafiya duk dai wannan abubuwan to in babu enough energy din wajen wannan cellular nutrition din to daga nan za a samu problem to haka da yake supplying din haka supply din yake in ta zo cellular bed sai ta tsallaka oxygen sai glucose tsallaka sai shiga cikin nan sai a yi fomi a yi amfani da shi a yi produce na energy domin aikin da cell din yake na respective cell yana aikinsa gani ya gani na ji ya gani na kanshi ya ji na ɗanɗano ya ji an gane ko na tafiya ji na numfashi ya huhu ya ɗaga ya buɗe every cell da ka sani a cikin mutum sai ya wannan aikin nashi to wannan shi ne abin da ke faruwa the normal human being kenan kun gane aiko to idan ya zama kanca kuma bisa kaddara sai zama kuma ai ɗin, din shi kuma yana da sikila ne kun gane sikila ne to wannan abin shi kuma bayan kama da donut yanzu cell din kenan bayan kama da donut sai kawai cell din sai kama da wannan da kuka ga haka kun wannan ba donut bane donut is circular in shape kun gane yawa amma wannan sai kaman sikil kamar su kamar lauje kwasan an san lauje wanda ake yanka ciyawa sai ya kama da lauje sai ya kama da sickle sai ya kama da sickle ai ya kice mishi ne sickle kawai ya kice mishi ko to sickle saboda haka sai ya haka kawai a maimakon ya yi cycle kun gane aiko sai ya kama da sickle dan ya din ba ganewa abin shine problem sannan sai ka san consequences idan ya yi kama da lauje kun ga bai kama da donald ba ko hmm. to da bai kama da donald ba kun ga ba zai iya wancan aikin da wannan yake ba ba zai dau hmm. foti hemoglobin ba hmm. that's number one kun gane ba ba zai taba dauka ba so saboda haka batun kuzari da yin ayyuka na rayuwa in mutum yana da sikila akwai problem ka gane ba saboda ba zai wannan ba kenan sannan kuma normally tunda haka yake ba zai function ba kun gane shi wannan red blood cell din kuwa ya san kan cewa na 120 days ne ko shi ne life span ɗinsa 120 days yana yin wata uku ne a duniya kafin a sake wani saboda menene in an yi producing ɗinsa kamar an yi producing by january kaga february march kenan to ba za a sake yin wani ba sai april in an kera a jikin mutum haka yake lokacin naka daban lokacin nawa daban lokacin nata daban lokacin nashi daban to kowa da bambancin ta da ake kera amma an kera ba za a sake kera wani sabo ba sai bayan 120 days Shi ne wajen aikishin na renin ɗinku na kidney na ku na renin na kidney so mm-hmm. saboda haka zai irin su wannan renin angiotensin mechanism to wannan yanayin abubuwan saboda haka sai faru to 120 days shine life span din shi idan an kera wannan mai kamar donald din sai ai 120 days kafin a sake kera wani kun gane ai mm-hmm. kafin a kera wani amma na mai sikila tunda mun yarda doka shine 120 days amma shi na mai sikila ana kera shi ne in an kera shi 120 days kaga zai sake jira har sai bayan kwana 120 kenan to shi kuma wannan tunda nashi yayi kama da sikil baya baya iya yin wannan kwanakin a duniya hmm. yana yin kwana 25 kwana 28 highest in yayi yawa yayi kwana 35 highest in dai kwana 35 to ya lalace saboda karewa ne eh saboda zai kare hmm. kun gane ko in ya kwana talatin da biyar ya lalace kuma ko me zai faru ba za ka gaya bargo ka ce kera min jini ba zai ce baka da hankali na yi maka januwari yanzu kuma ba he april ka sake cewa kuma maka ba zai yi ba it will not ba a wani zancen ya ba za a yi ba haka za a yi ta zama dole ne sai dai a samo jini daga waje amma ba daga ciki ba kun gane naturally jini ba zai sake ba za a yi sake producing din jini ba kun gane ai so saboda haka shine problem ne yana 120 days this is a normal normal individual amma infection with sickler is highest is 35 days 35 days shike ya gama amfani in ya gama amfanin kuma shikenan sai ya karkare kun gane ko zai karye ne kawai shi sa an ka kalli mai sickler da kullun idan shi za gan shi ya kore fatau za ga idan shi ya kore fatau saboda menene already ya karkare wannan din shi eh, jinin ya kare saboda kuma kullun yana zama a ba jini ba jini ba jini ba jini saboda tun da ya kai 35 days yanzu ya kare 28-35 days sai ya lalace tun da ya lalace sai a ce to shikenan zo a dauke ka sai a kai ka gidan gajeyu sai a kai shi gidan ruwan matsaciya yawanci na shi yana yawa shi ne za ku ga a cikin 25 minimum 25 days 28 days 35 days that is highest 35 days highest kenan so in ya tashi sai kare idan wannan ya kare shikenan kuma kuma bargo na jikin mutum bai sake kera sabo ba nashi bai sake kera sabo ba to dole ne an samu jini daga waje an bashi kun gane ba afwan barin karasa so tun da haka ne na normal is 120 days wanda yake ba mai sikila 35 days that's the highest to sauran kwanakin kuma sai dai in yi ta jira ya ta yin rashin lafiya har zuwa kwana sauran kwanaki ne ka gane tun da ya yi 35 days saura kusan kwana 70 ya jira kwana 70 in kuma ta Allah ta kasance kenan sai ya mutu eh an gane ai in kuma babansa is not careless ya je ya kai shi asibiti sai ya kara mishi jini an kara mishi sai a replace din wanda ya lose tunda uh, aron sale automatically jikinsa ba zai iya produce din jini ba sai ka sai ba shi yau a rari mai shi sikila ya da ya doro akan a ba shi jini a ba shi jini a ba shi jini kawai a ban jini that's all malam tambaya tambaya na shine shi wannan red blood cell din shine yake dauke da 4 oxygen molecule ko na daya ko haka ne hemoglobin ne yake dauka akwai bambanci da hemoglobin da kuma red blood cell ok yana daukan hemoglobin ne for oxygen eh. hem din eh. hem din ba eh. hem din shine blood globin din shine protein sannan an tashi plasma protein shine globin sannan shi plasma protein din hmm. a kona abu da ake mishi vitamin b12 cyanocobalamin cyanocobalamin to shi da hemoglobin da cyanocobalamin da wahel din su ne suke haduwa sai su form din hemoglobin to yi hemoglobin din ba shine red blood cell ba amma hemoglobin din is attached is a protein Is a protein attached to the wall of the red blood cell Okay. Ka gane ko? Okay. To shi cell ba shine ke dauke da wannan 4 oxygen molecule din ba. A'a, shi hemoglobin shine ke dauke 4 oxygen molecule. Yawwa. Shi kuma hemoglobin din shine za a samu yawansa a cikin guda ɗaya rak red blood cell ɗaya rak. akwai 640 na gane shi ne damar eh ai ba mu ake maganan kariya kuma ana mara lafiya ba ku daka wanda su ne suke su masu wanda suke 25 to 35 eh. su ne suke surviving under 11 12 years ah no so far a sickler patient gane so uh, survival din shine kanta most of the they died ka gane suna mutuwa ne in suna yara most mostly saboda saboda complication ka gane ba saboda complication na sikila suke mutuwa daga cikin complication na sikila din shine kan cewa akwai baso occlusive crisis akwai anemia ka gane akwai akwai necrosis of the hip ka gane ko akwai chronic leg ulcer hmm. ka gane yawanci duk waɗannan complication ne na sikila to amma yawanci wanda yake most is diet of anemia anemia ta fi kashe su pain za su mutu dan pain amma an allocation ne yayi saboda za su yi ta shan pain relief pain relief pain relief amma san menene ke kawo pain din ba ka gane ko amma anemia ba in mutum ba jini a jikinsa zai mutu a so most of the death na anemia yayi yawa in ka dauka a postpartum hemorrhage a matan da suke mutuwa saboda zub da jini bayan haihuwa ai jini ne mutuwa suke haka ka gane ko sai kaga jinin ya zube gaba ɗaya sai ya mutu to amma kaga akwai wasu wanda suke mutu kamar true labor pain kaga wannan daban ai labor pain ne kashe su saboda ko su ba ta yi withstanding din pain din ba akwai wanda suke mutuwa kuma true distress already dama akwai yunwa a ta ka gane irin da yake matan zamani yanzu kasan a matan zamani ba kiwo suke ba za ka kawai ta je tana ta yin kuri tana ta yin kuri wa da sauransu to duk irin wannan kaga this is the consequence amma mostly wanda suke rasuwa a sikla they died of anemia rashin jini a jiki because wannan abin wasu sai su ce to shikenan wasu a ah, ina ga kudi ko da anan ma za ga zai ce ina ga kudi yaushe zan je a mishi kanin jini zai ce ba zai sai a ce ka bashi ugu ka bashi blood tonic ka bashi waya da sauransu waya bai su eh supplement ne wanda su iya taimaka ka gane su yi boosting amma dole yana buƙatar mana deflation level na blood din yayi kankanta da dole za a bashi saboda because in an ɗauka normal red blood cell a normal eh, PCV. ka gane ai kamar in adult ya kan go ya kan kai 45 ko kai ya kan kai 50 wasu 55 a men ka gane sana a female wasu ga mostly 35 zuwa 40 45 ka gane ba this is normal health kamar duk kan mai an gwada yawanci haka za a gani to amma yawanci shi mai sikila za a ga yana zuwa da abin da ake stable pcb shi a yanayinsa saboda gwara gwaramar rigimar jini da ke faruwa a cikinsa shi yana zuwa da abin da ake mai stable pcb nawa ne stable pcb ka ya kamata ya sani ko ce maka da stable pcb na ni dai 28 ne hmm. shi na shi har abada an gwada 28 ake samu shi ne wai gayarsa ka gane ko mana iyaka damewarsa na wadataccen jini a jikinsa kenan shi 28 amma kaga normal healthy individual ai ya fi haka da yana ka wani ya kawo 50 wani ya kawo 55 wani ya kawo 40 hmm. wani ya kawo 35 to amma nashi nashi the least i mean the highest da za a samu shine 28 wani zai ce maka ah, a stable physicals 26 wani zai ce masa stable physicals 22 wani zai ce maka 25 wani zai ce maka 27 ka gani amma wasu su gaya maka is 28 a nasu wanda suke uh, sun zama oriented kenan ko suna da hikimomi sai mm. sun fahimci abin da ake nufi so ka gan in a lokacin da suke da stable PCB ne Khadija in suna da stable PCB of 28 shine level din su shine ake boosting din shi da blood tonic hematinics ah. eh, din a ah, hmm. folic acid ne suke sha hmm. eh, ugu ne ake bayarwa a ah, duk dai abin da ka sani in ma dodon kodi ne dodon kodi ne a tsara kudi a sai maltina ko har ko maltina maltina ba ta sayuwa yau sabu hada me to ka ji haka kunkuru ma yau wasu ma sun ce wa kunkuru yana maganin yana maganin sikila yau ba za su ce kai kunkuru da sauransu na ce tunda aka jinin kunkuru suke sha ko sha suke aiko ana yanka ne suna sha ko ana dafa musu ne ok ana dafa musu naman kunkuru su yan sun ci shi ce a yi su kwarke daga daga sikila ni ma tabbai da nake yi <laughs> kaga eh in an ji an gwada genotype an ga kan cewa wannan maybe to ya zama mu'jiza ta kunkuru kenan <laughs> to in an gwada genotype